shirya to bismillah rahman rahim ku duba littafin ku zan ci gaba wa yin da'un rasulu sallallahu alaihi manzon sallallahu alaihi wasallam ya yabo ya yabi zata din ma'abociya addini fa yaqulu inda yake cewa ala ukhbirukum bi khairi ma yaknizuhu al ban sani ko ya fito da kyau ko almar'u salihah ce bari ba ku labarin mafi alkhairin abin da mutum zai samu a matsayin taska menene mace salih wannan hadisin babban limani al-imam al-hakim ya fitar da shi cikin al-mustadrak wa qal kuna kallo kuwa manzon Allah kuma ya faɗa ya ce sallallahu alaihi wasallam yace takhayyaru linutfikum fa innal irqa dassas takhayyaru linutfikum fa innal irqa dassas ku zaɓarwa amaniyin ku wurin zaman shi saboda tsatso dassas yana da kaifin fayyace halitta wannan magana tana da matukar azanci babban malami ibn maja ya rawaito daga hadisin uwar mu'minin na aisha inda ta takhayyaru linqatikum sai ce wankihu al-akfa wa ankihu ilayhim da wannan lafazin kenan da wannan lafazi ma'ana ku nema wa ruwan da ke fitowa daga jikinku ya koma zaje mazauninsa na alkhairi kaga ya daidai da hadisin baya kar ku aure wato nakiyar amarya a bahaya wancan magana baya kenan duk da ana mana magana akan zaɓin mace ta kirki haka shi ma namiji wanda yake na kirki saboda fa inna al'irqa da tsatso yana da irin nashi dafi din wannan ya nuna maka ashe ana iya wato kwaikwayon iyaye a dalilin aure abu ne mai sauƙi kaga ɗaya ya koyi da uba uba uwa da haka dole ne kuma uwa ta ya ta koyi da ainihin mahaifiyarta raftun nan wa haza min huquqil waladi alal walidi wannan haƙoƙi ne na ɗa akan uba mai haƙƙin wa kwaktiyar ummihi lallai ɗa na da haƙƙi a zaɓo masa uwa mata kirki domin wallahi in aka zaɓo wa ɗa uwa wadda take ba saliha ba to an ci masa zarafi a fage ɗaya daga cikin fagage da cin zarafi to ina wadda ta karanta mana ɗazin kafin aisha ko eh, kafin ke wajen ta karanta wajen ce na tafi ta gaba gaba ta fita to ki ci gaba da karatu yi haka ki daga murya ja'a rajulun ko wani mutum ya zo gun sarkin musulmi umar dan al-khattab Allah ya kara masa yadda Allah ya kara masa yadda eh, yashku uquq ibnihi shi a sayin na umar an kawo masa ƙara ne eh, ina zuwa ta ina zuwa ya shiko uku kabnihi shi mutumin yana ƙaran cewa da ɗansa ya masa shi ne uku in kika ce uku rashin ɗa'a da ɗa ke ana kiransa uku uku kulwalde wani mutum ne ya musulmi na kawo ƙaran ɗana bayanin biyayya wato ya kawo ƙara kenan mhm. sai ya halar to ya ce to kira min dan naka a'a ki duba ki duba fa ne kowa yawwa alal ukuki sai ya kyare shi wato umar ya kyare dan ya ce kai kai ma dan karashin wato ya masa da ya faɗa shi ne ya kyare shi annaba kenan sai caraf sai dan ya ce alaisa ne wani da to da Allah sarkin musulmi wannan son tambaya shi da ba shi da haƙi akan baban shi ne sai umar ya ce bala eh ma'ana kaɗa sai ce to menene haƙƙin nashi sai umar ya ce ba da kyau ku ji wannan bayani wannan yaro ya ce ina so in san haƙƙina na ɗa akan mahaifina sai umar ya ce ya tantance uwar da zai zaba mai ya tantance wata kenan ya yi zaɓi mai kyau ko to kun ga wannan babbar magana ce na la la la ya kuma kyautata sunan shi haƙƙin ɗa na farko a zaɓa masa uwa ta gari na biyu in aka haife shi a zaɓa masa suna mai kyau Allahu akbar sannan ya koya masa ƙorani haƙoƙi nawa ya faɗa haƙoƙi nawa uwa ta gari ya gyara mai suna ya koya masa ƙorani to game da suna mai kyau wai me yasa a yanzu wani irin ba sani ba ko salo ne ya taso sunan shi a ce to kirarin shi kuma fa yanzu akwai suna akwai kirari yi eh, sunanta khadija a makirarinta marziya sunan shi yusuf amma kirarin shi da sauransu ba na cewa laifi ba amma kada mutane su mai da shi kamar ya zama wani awwalu ma ya ce su domin za a haifi yaro a sa masa sunan mai gidan kannan su dinga ce abba abba abba saboda suna jin da nauyi su kira sunan mahaifin wannan ba za ka ce laifi ba ne ko a haifi yarinya a samu mata sunan wato kakar ma gidan uba mai gidan to tana da suna kila ana kiranta wani suna umma ko ya ko ya duk kasu da ne misali to sai a dinga kiranta saboda saye suna saboda girma wannan ba za ka ce laifi ba ne insha Allah amma sunan da za a tsaya ta sunan da za a zo a ainihin wato canza ma yaro suna ko a shigo da wani zamananci to wannan ba daidai ba ne a dinga kiran mutum ga sunan shi na gaskiya amma a ɗauko laƙabi irin na kafirai ana ce mishi da jambu ana kiransa brutal action ana kiran shi cockroach kankeso wannan ba daidai ba ne Allah ce wala na ba bil alqab بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون a أكيئي ko sunan ya mace kuma ga an canza mata suna da zaman tuba shi da wata ma'ana Allah ya kyauta na sai ɗan ya ce ya salam khalifa khalifa fa inna abi to ai babana ya ce farcen musulmi lam yaf'al bai aikata min zalika daga cikin abin da ka faɗa nan ba abu nawa ya faɗa ya zaɓi masa uwa suna mai kyau ya ce to duk cikin uku babu ɗaya da ya ne to sai ce wal da farko dai uwa ta tukun zanjiya ce wata bakwa kyariya ce yi zaɓin uwa uwa bakwakariya wadda asalinta ma tana aure da wani ba ma guje ne saurakanni bai mutunta min zaɓin uwa ba ɗaya kenan ju'alu kuma da ya tashi sanya min suna sai ya sami suna ju'alu kusan ju'alu buzuzu buzuzu ana kiransa ju'al ko kuma ina dabban nan mai tuwar bahaya zuwa rami da ka to shi ne fa ju'al wai ya nuna maka dai bai sanya min suna fa mai kyau ba kuma gashi ya zo yana kuka da cewa masa da'a ba ni ne sauki min na hakin ba to kun yaron da za a yi masa faɗa. sai Allah ya cusa masa fahimta ya ce to ai ba mu da haƙƙi ne eh to a gaya mana haƙƙi kuma gashi an faɗa a shi uban bai ɗaya daga ciki ba subhanallah ci gaba kaji har baki ɗaya na ƙur'ani bai koya min ba wannan ba zalunci ba to ina so ku sani kullum muna damuwa da karatun mata domin idan iyayen mata suka gyaru wallahi mu huta Allah ya gyara mu gaba ɗaya shi ya yasa nauyinki ne ya zama cikin lokacinki kina da rana da za ki koyar da ayin ki Allah fa ko ko aya ɗaya domin irin wannan karatun yaro na su alfahari da shi na sha gaya muku labarin wani yaro na ɗawa fi wata ran maka na sha gaya muku wani labarin suna ɗawa fi ne a harami a maka wata ran tunda an ce a ɗawa fi za ka yi karan duk abin da za ka iya suna ɗauko tilawa daga suratun rome sai ne tuntube sai na ji an kama karatun nawa an gyara ne dan duwa sai na ga yaro ne duka bai fi shekara sha uku ba a lokacin ya sa gilashi yana kallo na sai na ce ina ka koyi qur'ani da larabci bin ta'allamta al-qur'an sai ce da ne turanci ai ni ba ma na jin larabci i don't speak arabic mamaki na sai kawo sai ce my mother had been teaching me the Quran shi ne mahallin shahidin my mother had been teaching me the Quran daga yana suka yi daga pakistan kuma yasa gilan shi ya kafa mai ido malama ɗazuwan kenan ta yi ringin ki kashe ki kashe wayar karki sake barin ta buɗe ɗazu ya faru a kashe da Allah ya haƙuri wallahi malar sai na shi Allahu akbar ya ce ba na jin larabcin mahallin shahiri ce uwa ta ce ke kwanin ƙorani yanzu ki tambayi kanki don allah cikin abin da kika na ƙorani ta yanki nawa ne kika koya musu baka tambayi kanki nawa ma suka iya haddace daga an mai ta sa'alin zuwa ka tambayi kanki suka ce to ainihin malin ba mai aure ba tukunta shi kenan kannan ki aike ya ce ya yi ce nawa ne cikin kannanki a matsayinki na yaya a gida kika ce to zo ku zauna ku koya mu qur'ani nawa kika mai ne? kuna da al'amari babba da ya kamata mu sa'i ba ka gani dai yace ya zama uwa ba kwa kyariya sannan kuma ya sami suna buzuzu ju'alu mai kama da haka misali sannan kuma bai koya min harafi ɗaya ba shi sama ya jaddada ya ce wahidan ko bai rubuta ba saboda ƙararwa harafi ɗaya bai koya to da sai na umar ya ji haka da ina zuwa tukun da ba zai zargi yaron ba to ci gaba na'am فالتفت عمر إلى الرجل na'am yawwa sai sai hmm, na umar faltafata sai ya wai gaban mutumin shi ne faltafata sai juya ya kalle shi sannan sai ya ce mai ce na'am لا to shi kenan haka ya kamata tun da kin jarraba rufu bai yiwu ba fata ba ta yi ba dama sai ka sa dole ne an gane ko so abin da ya kamata shine wato ajita ya tashko uku kabnika sai ce a ah, yanzu kai ka zo kana kawo min karan rashin biyayyar ɗanka wa kad aqaqtahu mhm. to kaji ko وقد أققته قبل أن يؤقك وقد أققته قبل أن يؤقك bayan kai kai masa rashin da'a kafin ya maka rashin da'a din subhanallah ci gaba ci gaba ci gaba addu'ali wani babban mutum abul aswad wanda aka ce shi ya fara makaranta da ilimin nahau in aka tambaye ki wane ne malamin farko a nahu da ke abun asadu du'a shi ya fara to ya gaya mu daga cikin 'ya'yansa eh. ya ce da 'ya'yansa kun ga ni na kyautata muku lokacin kona yara na kyautata muku kona manya kai na ma mutunta ku tun kafin a haife ku ya tara ƴaƴansa ne yake musu bayani ai na girma ku kuna yara na girma ku kuna manya kai tun kafin a haife ku na muku kyautatawa sai suka yi mamaki suka ce to baba ya taya kafin a haife mu kace ba eh to ya aka yi ka girma kafin a haife ba ku zo duniya ba su sun ɗauki kyautatawa a sai an haife ka tuku sai ce لا اخترت لكم من لا تصبون بها sai ce ai mutunta ku da na yi tun kafin a haife ku na zaɓo muku uwa wadda ba wanda ya isa ya aibata ku da ita ka san mutane ha wasu ai karuwa ce ta hawa wasu ɓarau ne ya ce to ni na zaɓo muku matan da kirkinta ya kai ba wanda zai kalle ta ya zage ku da ita ta kai matuka a mutunci shi ne abin da ya ba ainihin 'ya'yansa na zaɓo muku uwar da ba wanda zai iya zagin ku a dalilinta saboda yi abin zagin ba kun gane ko? Mhm. to akwai wani malami ana ce da shi arrayashi ko wani mutum arrayashi da ya ji wannan magana sai ya rera waka a cikin wakar sai ya fito da ma'anar kyautata ma yaro kafin a haife shi wannan waka ba ne ko za ku iya haddace ta ba ga baitoci ta hanyoyi. Hmm. لماجدة الأعراق بادل أفاقها وأول إحسان إليكم تخير لماجدة الأعراق باب إفافها كن قال حكي كتايا كهدد جيتكم كفتي وأول إحسان إليكم تخيري لماجدة الأعراق باد عفافها أكن في عفاف كفتي وأول إحسان إليكم تخيري وأول إحسان إليكم تخيري لماجدة الأعراق باد عفافها لماجدة الأعراق باد وأول إحسان إليكم تخيري وأول إحسان إليكم تخيري لما جيدت الأعراق باد عفافها لما جيدت الأعراق باد واتو شيء الرياشي شيني يتارع أنت زيك في كيف وأول إحسان إليكم تخيري يتي kyautatawa da na fara muku ya tara yayan shi ce alkhairin da na fara muku shine wa awwalu ihsani ilaikum me kai mana ta tahayyuri zaɓin da na yi. nayi limajidatil a'raqi gama ce mai tushi na asali badin afafuwa kamun kanta kowa na magana a kai. so ya gaya mai 'ya'yan shi ina son ku rike wannan banki وأول إحسان إليكم تخير لماجدات الأعراق بعد الأفاق وأول إحسان إليكم تخير وأول إحسان إليكم تخير لماجدات الأعراق بعد عصفها لما وأول إحسان إليكم تخيري وأول إحسان إليكم تخيري لما جيدات الأعراق بعد عفافها لما جيدت الأعراق باد farkon kyautatawa ta أنا تخيري my choice سيدنا da مكو zaɓo lati arak ga mace wadda take da al'ara tushe majida mai mutunci ɗaya kenan badin afafuwa afafuwa kamun kanta badin ya tabbata to sai mu je gaba to shi ma haka ita ma mace ta zaɓo namiji wanda yake na kirki wakama مع أن أن الزوجة فكذلك المرأة. تختار الزوج الصالح يتشي يندم نجي زي زادي متتكرتي فكذلك المرأة هك إتمامتي تختار يا كما تتزاو الزوجة نجي الصالحة نكرتي هكا نعم تو سيورد تو وعليكم السلام نعم فضلي ina wanda ta faranta ɗazu ɗin nan to ci gaba an abi horarata ci gaba ci gaba lokaci na tafiya an samo daga abu hurairar Allah ya kara mata yarda ya kara masa yarda ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Mm-hmm. yana annabi sallallahu cewa idan mutum ya zo ku ji hadisin da kyau idza atakum man tardona dinu idan wanda kuka amince da addinin sa zo ma'ana amincewa da addinin sa ai ba wai ya ce ni musulmi na ce a to shi a'a aiki da addinin shi ake ne kun gane halin sa na kirki ya bayyana to kun gamsu da addinin sa wa khuluquhu da kuma halayensa mhm. to ku aura mai eh, ku aura masa in ba ku yi haka ba fa wallahi fitina za a samu a bayan kasa da barna gagarabadau da barna gagarabadau kuma Allah mun sha ganin wannan da sai ka je wuri musamman kudu in ka je sai ga mace yarinya musulmanci a mijinta kirista wallahi bala'in na da yawa yarinya iyayenta musulmai ne amma ina ta zama kiranta saboda rashin aiki da wannan hadisi to wannan bala'in yana so ya shigo mana yanzu Allah kyauta ci gaba wannan hadisi turmudi ya rawaito daga hadisin abi hatim al-nazi da kuma ci hadisi ne hasan gharib ci gaba ki taba mana wannan nunin ki taba mana wasali muji annal asasal ne faɗa mana ki fata ko kusa ko bin annal asasal madalla haka ya kamata saboda anna dole ta yi fata sura ke ce da haka muna gani wato foundation mai ƙarfi da ya kamata Mhm. yace harsashin da aka gina zaben zaɓi tsakanin ma'aura guda biyu menene addini wal da kuma halaye na gari don ya ce dan yace idza atakum man tarawna dinahu wa min wa khuluquhu ina su yi kan ta ba to bismillah الصحيحة فهو يحقق التربية الصحيحة للأولاد saboda zaben يعني addini da hali na kirki yana tabbatar da tarbiyya ingantacciya ga yaya na lailata sannan kuma ana so ga miji in ya shiga ɗakin amaryarsa a daren farko ya ce وخير ما wannan addu'a ana son miji a daren farko in ya shiga ɗakin amarya ya karanta wannan addu'a shin sai budurwa ko ku hadda bazawara yi duk amarya amarya ce aina eh, kuma ya tsora hannunsa a kanta haka zai tsora hannu ya yi addu'a an ka je ka auro jahila ba zai ta buge hannu bar sarrafa misali amma kuma gashi addini ne ya karanta ya karanta da haka misali ya ɗora hannu ya karanta wannan addu'a Allah ina roƙonka daga alkhairin ta da alkhairin da jubilat aka gina ta akai mhm. kuma ina neman tsarinka daga sharrin ta a wannan wasu na cewa wannan ya hada da ko mota kika saya sabuwa ki ɗora hannu akan bane ki karanta wannan addu'a amma aiki ya kiyasi suka yi ka yafe ubangiji wannan motar ka bani alkhairin ta da alkhairin ake mata haka sharrin ta ka tsare amma asali matar ka ta aure za ka karanta wannan duk bangaren tarbiyya na'am sannan kuma sannan yayi sallah tare da ita raka'a biyu to wannan wasu suka ce to a ah, ta yi ai a daren farko da ta zo tana cikin jinin al'ada kuma an ce a daren farko da shigo ɗakin da kafin su yi kwanciyar aure wato bayan ya ɗora hannu ya yi sallah ma ha tare da ita ta ce to ai ba zai ba ina jini ya za ya yi shi kaɗai ko ya jira sai idan jinin ya ɗauke ya mayar da zuwa na biyu shine zuwan daren farko ci aka yi daren farko me yake to me da daren farko anan daren farko ga hikimar sai wannan addu'a sannan ku yi sallah ko biyu tana da uzuri ya za a yi ta tun da dai akwai uzuri sai muke gani ya yi sallar shi kaɗai su kuma sake soyo idan uzurin ya gushe an gane ko wallahu alam wannan hadisi wato alhakim ya rawaito cikin mustadrak daga abdullahi dan umar ci gaba asali na uku lokacin kwanciyarsu su ta aure lalle su ambaci sunan Allah wannan babban tarbiyya ce da mutane ke gafala sosai da ita yana daga cikin wato sabubba da ke taimakawa wajen kaiwa ga ɗa na gari addu'a lokacin kwanciyar aure da saduwar aure عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أن أحدكم أتى أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فقضي بينهما ولد لم يضره جميل wannan hadisi ɗaya an samu daga Abdullahi dan Abbas Allah ya tsarsu ya ce manzon Allah ya ce lau anna ahadakum ina ma a ce ɗayanku kalifa a ta ahalahu idan ya je ga matarsa ɗala kyansa ya ce bismillah kafin kwanciyar a ce bismillah da sunan Allah Allahumma jannibna shaytana Allah ka ne santar da mu gabarin shaytan wa jannibi shaytana ma razaqtana abin da ka azurta mu da shi a dalilin wannan kwanciyar shi ma ka ne sun da shi ɗan gabarinsa faƙubiya bai na in har an hukunta musu samun haihuwa to lam ya wannan daɗin ba abin da zai cutar da shi a wata ruwaya lam ya zurruhu ummu biya wato inna aljana kenan ba ta ba shi ba ai ba wa shekaru cewa shafar inna ai to a inna ita ce ummu biya na ai to wannan abun da yawa astaghfirullah ana wasa da su ana bari da sunan modernity da sunan kai ya waye da sunan an ci gaba wallahi baya aka ci ba gaba aka ci ba Allah kyauta wannan hadisi muttafaqun alaihi al-bukhari da muslim suka fitar da shi ta hanyar sahabi guda daya wa fi riwayat na'am wa bukhari ko a riwayar imam al har abada shi dan ba zai abin nan ba wannan mutum imamul bukhari an haife shi a shekara ta 194 ya rasu a shekara ta 256 imamul bukhari wato an haife shi makaho ne abin mamaki imamul bukhari a makaho aka haife shi ko in ce ya gamu da makanta yana yaro na duk ba idon alƙannoji sai ruwaito sai uwar ta dinka addu'a Allah kama ɗana ido wallahi sai ta mafarki ta ga annabi ibrahim ya ce mata bishara gare ki inna laha radda ilabniki basarahu ɗanki ya warke tana zuwa ta ɗauke shi inda ta kwanta ta ga idanunsa car-car sai suka ce ne annaki kunti ta da ina Allah da kasara saboda kina yawan addu'a hajifa uwa take da ta yi masa addu'a Allah kuma ya amsa bukhari ya zama abin da ya zama mutumin da duk littafin duniya in musulmin kirki ne in ka cire ƙwa'ani babu irin sai wani bukhari mace ta haife shi amma ka dubi tarbiyya na'am suka ce ran da bukhari ya mutu wallahi da suka tona kabarinsa sai suka ji kanshi ya bugo daga kabarin amma bukhari ya yi mafarki ya gan shi kamar ya rike abinda za ka ce mafici yana wannan ta hakan nan sai ya je neman fassara sai malamin ce to ina jin yadda kake kore masa zafin nan za ka kore ƙaryen da za a yi masa za ka rubuta littafi mafi inganci rubabban hadisi za ka yi watsi da shi ya tabbata kuma bukhari yana zaune gaban malaminsa ibrahim wato da ake kira limamu ibrahim ibn rahuya ita sai na malam ya ce cikin kowa zai je tattaro hadisai ingantattu zalla ya ce wallahi wannan magana sai ta faɗa zuciya bukhari yana yaro ɗan shekara sha shida suka tafi aikin hajji shi da mahaifiyarsa da ɗan uwansa ahmad ibn ismail ai shi sunan shi Muhammadu bin ismail ne. da suka kara aikin ya ce mama kimin afuwa ba zan koma tare da ke rasha ba tunda mutum ya yake rasha ne buhari ba balarabe ba ne haka shanin allah ko ba balarabe ba ne amma shi ne ke da littafin da ke dar ƙurami ta shi ina ruwan mai duka saboda haka sai ce da uwar kimin afuwa zan zauna a makanin ilimi shekara sha shida haka ta koma ta yi masa addu'a tana hawaye yana hawaye gamar bukari ya ce na haddace hadisan annabi dubu ɗari daka <laughs> subhanallah human computer dubu ɗari daka baya bukatan duba littafi sam Yace kuma na haddace dubu ɗari biyu ruɓaɓɓu ba su inganta ba saboda koda ko ta kwana in ya zo min na san bai inganta ba to abinda ake nufi nan na shigo muku da wannan ne don ku ji kaɗan cikin labarin uwar ta yi masa addu'a kuma makantar Allah ya kawar da ita kuma ga abin da bukari Allah ya ƙara musu rahama ci gaba malamai sun kara ma juna ilimi ni na cewa saɓanin malamai na kan ce kara ma juna ilimi da malamai suka yi suka ce ne ake nufi da ai an ce ba zai gamu da cuta suka ce wawa cuta ake nufi ne sai suka ce abinda ake nufi shedan ba zai taba cutar da shi ba kamar ya cutar da shi sai suka faɗi dalilai kamar guda hudu na na farko la yusallabu Allahu akbar shi wannan ɗa albarkacin kiran sunan Allah da iyayen suka yi lokacin kwanciyarsu to har abada shaidan ba za a ƙaƙaba shi akan wannan dadin ba

a dalilin albarkacin wannan sunan shaidan sam ba zai iya taba shi ba Allah ya tsare mu na uku suka ce mu abin da muke fahimtar wannan cutar ba shaidan ba zai taba cutar da shi a jikinsa ba domin shaidan yakan sa ciwo a jiki kwarai da gaske saboda sharrinsa ba kaɗan ba ne Allah ya kare mu na hudu amma ibnu la ba haka malamai suke kira suna amma ibn daqiq lil id haka malamai suke kira ibn daqiq lil id suna yin nakalo amma shi malam ibn daqiq lil id an ce sunan shi sunan shi kenan dan mai farin tufafi ranar idi an ce baban shi ranar idi ya sa tufafi farare sal sal sal sai ka ce ka daqiq lil id sai ka ce farin gairan sanar idi to ina jin a ranar ya haifi dan sai ka ce ibnu da kikil aid amma hakikanin sunan ibnu da kikil aid arabtun nan babban malami ne kwarai da ya bayyana a masar to shi ga abin da ya ce game da fassaran ma'anar layabin rodin nan ya ce ne yana cewa mai yiwuwa ne ya hatamilu mai yiwuwa ne Allah la Allah Allah ya durrahu saboda ne saboda akwai an wanda aka shiga cikin lamun abun nufi zai yiwu shaidan ba zai taba cutar da shi cikin addinin ta har abada to in aka ce shaidan ko bai cutar ai ka gama morewa ai saboda shi wannan sharrin sa shine ya taba maka addinin ka na'am dawudi malam dawudi shi kuma sai ce abinda ake nufi ai lam yaftinhu saboda lam suna kiranta jazima nafiya tana yin ɗauri kuma tana masu ilimin mudari ya ɗauri shi yasa ce lam yalid ai lam ce ta ɗauri ai sunan suke ce lam yawa ya ce abinda ake nufi shedan ba zai taba fitinarsa a cikin addininsa ba ma'ana ba shi da dama ya mai da shi kafiri sai ce gaskiya ba wai ana nufin yaron zai samu kariya gabarin sabo wani. Wani ayi annabawa ne suke da ismail ko da an faɗa ba mamaki ka ga ya aikata aiki na sabo ɗaya can ko ɗaya da <clears throat> amma abin nufi dai ya fi ƙarfin shi da yardan allah ya cire shi daga imanin zuwa kafirci kaga abin da zai ake nufi Hadal maulud ki taɓa dalɗin da kyau shaidan Allah zai kare wannan ɗa haifaffe daga shafar shaidan da kuma cutar wanda yake yi mutane albarkacin wannan zikiri da kuka ji التي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم عليه يعني وانا الدعاء النبي أرشد يشرير زوا غريش wato idan muna kiyaye wannan duk lokacin kaɗaita mata da miji kar a yi wasa da wannan addu'a muhimmiya ce idan kina neman ainihin hakikanin rigakafi ta gaskiya to ita ce wannan Allah ya samu dace. Ya ce daga cikin al'amuran da suke da alaka da wato lafiyar 'ya'ya da kuma tarbiyyarsu ga su na hudu kenan na na na ka ce mi mulahazatul ummi hmm. sa ido a kan uwa lokacin da take da ciki Ya ce wannan muhimmin abu ne a ba ta kulawa ta musamman shine mulahaza saboda shi cikin nan abu ne wanda kai ka sani larura ce matsala ce wani lokaci har yakan zama dalilin ma ajali sau nawa aka yi haka sau da gaskiya tana da haƙƙi a ba ta special care special attention shine asana ilham a lokacin da take da ciki a kula da ita na مذلك جعل تناول ما يقوم الحمل أو تشوه تشوه تشوه الجليل misali ita kanta uwa haka za ta yi bi zalika bi adami tanawuli ma'zurul hamal ta hanyar nesantar tanawuli shan kalmar tanawuli na nufin shan ko kuma consumption ya ne ta yi amfani da wani abu shine tanawul wanda zai iya cutar da cikin ai akwai matayen da garin neman gira sai su rasa ido lokacin ciki aun sabbibu ko abin da ke sababa tashawuhal jani wato canza ma yaro halitta shi suke kira malformation embryonic malformation wato embryo da fetus sai ya zamanto ya canza ka iske kai ya yi girma sama da yadda ya kamata halitta dai ta canza a dalilin shaye-shaye da bai kamata ba to ya ce ya kamata uwa ta sani bangaren batar biya ne yana fada alhaki a kanta kacce abin da zai kware shi yawwa mhm. to malam ba mu misali sai ce misal na farko wal ashi'a misali al aqaqir kwayoyin magani ƙwaya-ƙwaya, drugs shine aqaqir wal adwiya the medical items magunguna kwacaf-kwacaf ɗazu da saifo ne ne ce wallahi malam zuba ta kai mutanen china suna yin magani da gawar mutum wallahi ga sunan sun cika mana gari kamar ya jujo maju ya ce bincike ma ya tabbatar yanzu eh, snapdac su standard organization son suna sa ido a kansu akwai inda hatta cosmetic da mata ke sa da mahaifan mata da suka mutu ake wasu suka ce wallahi akwai cosmetic da idan aka yi amfani da su suka haifar da kansa mutum ya mutu safurla abin da ya rage na gawar a musulunci mutum ya mutu tausaya masa ake aje a wanke shi a fitar shi amma ga wasu can kafirai kafin kuma sun shiga gari ya kusan ko'ina irin ma'anguran da muke sha wallafa sai Allah kawai yau kin ga capsule capsule din nan kin ga alkapsulat to wallahi a mai da hankali ba can aka yi dole sai ka bi ƙoƙarin hmm, amma muna nufin cewa mai rubabben haƙori in ya tashi tauna a hankali wanda ke ɗakin gilashi kare jifa da ainihin duwatsu an shigo kusan katanganmu a ke kenan an gane ko shi za lokaci sai ka gama kai ka koma ka dinga ma amfani da magunguna na gargajiya in ta kama Allah suka ce ka'idar ma kulawa da lafiya ka kiyaye tsarin cin abincinka Allah kuwa idan kika ci abinci wanda aka ci bai narke ba kika sake ɗora wani wannan shi ne matakin farko na rashin lafiya ƙwarai sahabai suka ce mu ba ma ci sai lokacin tsananin yunwa in mun ci ba ma take ciki wa mufa Allah ya kyauta ci gaba yauwa me ce ne wal ashi'a wal ashi'a da shine scanning shine ashi'a duk abin da za a sa na'ura ta gano abin da ke ciki shine an scanning kenan shine ultrasound shine ashi'a a larabcin zamani domin ku akwai abubuwa da suka taho kuna jina a zamani kuma ana son a larabtar da su da suka kalli suka da suka cika wani ashe ashe a ce to kenan in kina son ki san larabci to amma ai ba dukka tsakanin bane illa ko kwa mhm. amma abin nufi idan aka ci gaba da yin sa ayo ayo ayo ana jin tsoro yana da radioactivity fallout akwai tasiri wanda yake ba shi da kyau to wai dole ne sai an je an gano mai ke cikin gaggawa mai kuke za a haihuwa yi eh suka ce a ah, to ai mala ai muna zuwa prenatal ko kuma antenatal care ante ba anti ba ku lura idan yake ce anti ya zama zagi amma ante da e wato pre before so wannan babu laifi amma ana samun likitocin da kuma siyar da suna cin mutuncin matan musulmi dan kawo kin zo prenatal care a ga miki bakar magana to misali to da haka in zai yiwu a tsaya a yi goyon cikin nan yadda Allah ya haɗa a rabu lafiya ina ganin ma mata an je wani antenatal care ba likita ya gaya muku za ta haihu rana kaza amma ba dole ne ko kuwa zai iya faɗin me kuke cewa ne ne EDD EDD expected day of delivery kuma zama ba haka ba ne. zai iya faɗa cewa wannan yaron ɗa namiji ne ko mace amma bai tabbata ba to saboda haka ya yake shawara ce yake bayarwa ƙarƙashin wannan gaba ta nawa kenan gaba ta nawa kenan anya kuwa zikirin na la'indar jima'a gaba ta nawa ne اختلاف العلماء في تعيين قبعة نوتي ما قبعة بشيكو طب فشكنا الأقاقير والأدوية والأشياء نفسر أقاقير ما تيمي قوي دراكس aduya magunguna koda na gargajiya ne su ne aduya su ma akwai magunan gargajiya masu haɗari yanzu subhanallah al'azim in kana jin tallan 'yan maganin gargajiya ne har nake so ya kamata ma a sa doka a kansu Allah abin nasu ya wuce hankali kaji suna tallata ba tsaba kunya ba tsoron Allah babu kunya su zo masallacin juma'a kaji suna zanta cikin da sai ka ji tsiga jikinka na tashi menene wannan ne ka ji suna rantsuwa kuma maganin akwai wani magani a zare wai shi wai shi hantsi da gidan kowa suna maganin komai zai da kai a shafa tautau a shafa zazzabi a shafa kaikayin kafa a shafa in kana jin bacci a shafa wani ne magani ne wani magani ne wannan to dole sai an mai da hankali a kiyaye shi magani ai magani ne in ji bahaushe wai ma'anar magani kenan ayi magani daga nan aka kira magani ma daga magani ne ai saboda haka a kiyaye waɗannan abubuwa ina son ku kiyaye gaɓoɓin ne mhm. na biyu dole mace mai ciki a raba ta da aiki na wahala musamman ciki in ya riga kai kamar wata hudu to gaskiya miji ka tausaya mata in zai yi ma ka shiga kicin kai aiki aikin muna fata maza wannan darasi na daura ya kai ga kunnen ku. ka taya ta aiki ce ne kawo ki na wanke wanke ne zai ne duk al'amalin shaka aiki wanda yake mai wahala a raba ta da shi saboda kulawa da ainihin cikin nata na na uku ci gaba ci gaba eh shan taba shine tadkhin ko ba ka ba shan taba bai kamata ba musamman a wannan lokaci na ciki daga uwa kai hatta shi ma miji domin zai iya shafar dan da ke ciki uku kenan na hudu al-mukhaddarat al-mukhaddarat shine kayan kayan maye duk kwayoyi ana kiransu muhaddarat irin su narcotics ana kiransu muhad za ku dinga jin larabci irin na zamani ko masu amfani kwarai da gaske da za su ƙara haɓaka muku arbiyar ku al-muhaddarat kayan maye wal muskirat da kayan shaye-shaye na'am in ba a mai da hankali ba sai sa a samu yaro shi ma dan kwaya muduminan kenan kun ji dalili saboda yaro yana cin abincin da uwarsa ke ci ne kun san da haka kwarai da gaske masana ilimin human biology sun ce yaro yana cin abinci ne through the umbilical cord umbilical cord biologically shine abinda take ci na yake tsotsa ashe in ta sha giya shi ma zai sha giya la ilaha illallah in tana shan taba zai kwamfada a mai da hankali shi yasa suke cewa ta shan ruwan sanyi sosai bai kamata ba lokacin ciki don zai yi a kan yaro shan ruwan sanyi an gane ko to bismillah bismillah bismillah bismillah to gaba ta nawa kai kuna to to shikenan albisharatu wal wilada gaba ta gaba gaba ta gaba kuna ganewa zai magana akan bishara da haihuwa don shi ma muhimmin abu ne domin idan an haihu dole a yi bishara ko kuwa za a yi murna mhm. yusannu yawa yake cewa idza ruziqa almuslim bi mauludin idan aka azurta musulmi da wani abin haihuwa fa innahu to yanda lamarin yake yusannu ana sunnantawa gare shi ya nuna bishara ma'ana yayi murna sai masha Allah ai an sauka lafiya wannan murnar da zai yi to sunna ne kun san wata al'ada a kasar Hausa da ake yin aka haihuwa me suke shi da shi barka wannan hausar tana da kyau muna yara ce ka ji an ce kai zo ka raka ba za mu je barkan haihuwa sai a je makwabta don Allah ana barka yanzu kuwa kuna yi? Allah Allah ta samu ku da alkhairi na ɗauka aikai ya waye ne an daina <laughs> alhamdulillah to amma me yasa ake cewa barka ne babu lafiya wallahi malam ba karamin hadari bane a ce Allah ta'ala an raba lafiya a dole a gode wa Allah saboda ka ita ce yi wannan bishara har akan ji barkan haihuwa na'am to amma ita fa wannan bishara ba a yi kafin a haihu domin tana da ciki abu za ki bishara ba tuku a bari sai in ta sauka salin alinta ke to masha Allah me yasa kace bishara ta haihu ga dalili saboda qur'ani Allah ce ne ga ayan nan eh Allah ya ce ya kai zakariya muna maka bishara da wani ɗa sunan shi ya haya maryam aya ta bakwai ta gaba Allah buwaye gagara misali ya ce suratul safat ɗari da ɗaya sai muka yi ma ibrahim bishara da wani ɗa mai haƙuri maɗaukakin sarki ya faɗa mun yi ma ibrahim bishara da ɗa mai suna ishaq ai annabi ne cikin salihan bayi a safat 112 buwa yi gazara misali ya ce الله البشوش بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين آل إمران أربعين دا نوى بير لوكتين دا ملائكو سكتي ياكي مريم Allah na nufi bi ka gani kalmar da bishara bishara bishara shine dalilin ta ashe lokacin haihuwa yin bishara sunna ne mala'iku suka ce ya ke Maryam Allah na miki bishara da wata kalma daga gare shi sunansa almasihu isa dan maryam aga ba dan Allah ba dan Allah ba kirza suka bace suka ce ai da ba shi da uba to ai Allah ne uban shi sai malamin suka ce to shi kuma annabi adamu ya ce ni ko kuwa in dai maganar rashin uba ya sa ya zama dan Allah to ai annabi adam yana da better credentials ya kamata zama shi ne dan Allah din shi ba uba ba uwa arabtun saboda haka ya ne sunan shi almasi karma almasi na da ma'ana biyu akwai almasi takan zo a matsayin tsinuwa ne misali dujal ana ce almasi dujal ma'ana wanda albarkarsa an shafe amma akwai almasi na annabi isa ana nufin ne, wato mai albarka wanda yakan shafe mara lafiya ya warke wa ubri'ul akmaha wal Shi shine nan masai wannan mutum sun yi ƙarya sun ce wai Allah ne har suna biki wai christmas wanda mun faɗa bin tasiri laifi ne cin abincin christmas saboda akwai alaƙa tsakani kalmar christmas an ɗauko daga ma da kuma chris kalmar ma na nufin taro ne ai mass na wannan mutum a shekara ta ɗari da da 325 zamanin sarki constantine the great suka zauna suka yi mitin a wata majalisa ana kiransa the council of nicaea 325 ce a wannan taron ne suka ce kai isa eh, nan dai umai da shi allah kawai so zama ake suka mai da shi wai allah to daga baya shi bulus wanda ya canza karantar wasa sai ya kasa samun nasara a kasashen larabawa a asia da ya je turai sai ta da kafaran turai dama suna da bautan gumaka kakanninsu misali girkawa da romawa suna bauta ma gumaka da yawa tuesday the day for the chews kin ga ai gunki tuesday wednesday the day for the wait chews matar wednesday ne so duk gumaka ne friday daga freak day misali kun da kyau idan ka kuma ka ɗauki misali january sunan gunki ne daga janus february gunki ne febros march gunki ne martius april sunan gunki ne avrilis may gunki ne sunanta ma'i ma apostrophe i sannan june gunki ne sunanta juno suna kiranta da wife the sister the co-equal of the greatest god amma dukkan zo da shi sai ka tara musulmi goma ka ce karanto min daga muharram zuwa safar sai fara maka ikifta ido ta sami tsari. to ya muka iya abu ne ya zo ya danne mu karfi da yaji ai kamar misali ne yanzu ke nan yawancin ku kuna amsa sunayen mazajen ku amma musan mu ɗaliban mu asaba ba haka suke ba ku dinga amsa sunayen iyayen da suka haife bature ne zo mana da wannan makirci da ta je asibiti ya sunanki khadija and your husband abdullah ta ce mrs abdullah look Allah ce ud'uhum li abaihi ko bature da ke surutu ya ba mace yanci ya ba to inda gaske ne tunda kun ce da mace da namiji duk ɗaya ne shi ne yasa ba ta da shi Mr. Aisha ko kuwa inda take Mrs. Abdullah sai ta kai ne Mr. Aisha Mr. Maimuna mustakandai da sauransu misali a shi kenan su ne suka ma ci mutuncin yamaci su abinda nake cewa waɗannan abubuwa suka tsara hutu wai christmas ranar tunawa da ubangijin da aka yi kirista da kansu suna ja sun ce sam annabi isa ba an haife shi ranar 25 ga disamba ba ne suka ce sam a oktoba ne to dama kafin ku faɗa mun san labarin mun san shirme kuke yi ba Allah bane ba to amma maganar da muke yi waɗanda suke cewa da kirsa happy xmas duk wanda ta ce da kirsa ina taya ka murna wa alaikumussalam dama ku aiko ba za ku yi ba misali kuna gidajenku amma waɗanda suke da sunan ma'aikata ce happy xmas haramun ne ka ce happy xmas haramun ne laifi ne ta wani ce tumalan ya zance na ce dole sai ka ce ka ce da shi to a yi biki lafiya ba shi kenan ma an gane haka kuma wasu ka ce to ai sai na ali allah ya kara masa yadda an kawo masa abinci na bikin arna ya karba bikin nairobi sai muka ce to a wannan ba dalili ne ba, musulmi suke da tsara kan kafirai a lokacin amma a yau fa sannan kana bukatar ka tabbatar da ingancin haka sannan magana an haife shi a wannan lokaci ba gaskiya ba na ɗauki wannan lokaci tun da magana tarbiyya muke yi kuma lokacin da ake bikin ne masu yi na yi hatta ma ka taimaka ma bikin da taimako haramu. ne malam wallahi ni kafinta ne irin eh, to kuma eh, an bukaci in je in yi musu kujeru a coci muka ce ka kai ma wannan aiki malam to yanzu ne yanzu wallahi an bani order in kai bonsuru roka uku a inugu bunsuru saboda x-mark na ce idan kai kai haramun wala ta'awanu ala ismi yanzu kaddara ke kin ya dinki sai matan kirista don yana fara ga matanmu da ke kudu su take you sabi duwa well you sabi duwa to da allah ke zo ki ɗinka mana za a yi anko ne na coci sai kuma saboda kwaɗayin kuɗi sai ai ta gaya miki coci ne amma ka ba mai laifi don kai harka da kafiri laifi amma muddin ya gaya maka kafircinsa yake so ya taimakawa to wala ta'awanu alal ismu wal udwan wattaqullah inna Allah shadidul iqab na shigo muku da wannan ne saboda munasaba na jin lokacin break yayi har ma kila ya wuce za mu dora bayan an yi assalamu alaikum